الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdata min lisani yafqahu qawli amma badu can uwa hudubar a yau 22 a 23 ga watan Oktoba miladiya 2020 a wannan masallaci na tunawa da Profesa A.E. Gundu tana da alaka da sauran wasu hudubobi da suka gabata a wannan masallaci waɗanda ke bayani game da abin da ya shafi matsaloli na tsaro. ya ku bayin Allah tsaro yana daga cikin ababen da ke da muhimmanci ga ɗan adam ɗan adam da duka wani ma abin da ke da rayuwa a doron ƙasa yana buƙatar tsaro ta hanyar da za a tsare masa rayuwarsa ta hanyar da za a tsare masa mutumcinsa, ta hanyar da za a tsare masa dukiyarsa wannan abu ne wanda duka wani mai rai yake bukata a rayuwar duniya ya ku bayan Allah hadisai da dama sun tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ke nuna muna haramcin cin dukiyar dan uwanka ko cin mutuncin dan uwanka ko kuma abin da ya shafi zubar masa da jini ya inganta hadisin imamu muslim daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ya ku al'umma kada ku rinka hasadar junanku ya al'umma kada ku rinka eh, aibanta ƴan uwanku kada ku rinka gaba da junanku kada ku rinka ba junanku baya kada sashinku ya kama ciniki akan sashi wato kada wani ya taya yana cikin ciniki ka zo ka kutso don ka kwace masa wannan cinikin manzo Allah ya ce ya ku bayin Allah ku zama ɗan uwa bayin Allah ɗan uwan juna domin shi musulmi ko da lokaci ɗan uwa ne ga musulmi ɗan uwansa wannan ta sa kada musulmi ya kuskura ya zalunci ɗan uwansa musulmi kuma kada ya walakanta ɗan uwansa musulmi kada ya taɓar da ɗan uwansa musulmi a lokacin da yake buƙatar agaji da taimako yake taimaka masa yake agaza masa kada ɗan uwa musulmi yawa ɗan uwansa wannan manzo Allah ce tsoron Allah yana a cikin zuciya tsoron Allah yana a cikin zuciya tsoron Allah yana a cikin zuciya yana nuna kirjinsa sallallahu alaihi wa sallama haso uku a daga nan kuma sai manzo Allah yake cewa dukkan sharri ya kai sharri sharri ya kai gaya sharri ya kai intaha a lokacin da musulmi zai walakanta musulmi dan uwansa dukkan musulmi akan musulmi jininsa haramun ne a kansa dukkan musulmi akan musulmi dan uwansa haramun ne ya zuban masa da jini haramun ne ya ci dukiyarsa haramun ne ya ci mutuncinsa wannan ta sa ƙur'ani ma da kansa yake cewa duk wanda ya kuskure kashe wata rayuwa ba tare da haƙƙi ba ko kuma ya kawo ɓarna a doron ƙasa to hukuncinsa guda da wanda ya kashe duniya gaba ɗaya hukuncinsa guda da wanda ya kashe al'umma gaba ɗaya hukuncinsa guda da wanda ya kashe kowa da kowa a duniya faka annama qatalan nasa jami'a kamar ya kashe duniya ne ma gaba daya saboda ya kashe mutum guda ba tare da haƙƙin kisa ba ba tare da ya cancanci a kashe shi ba ka kashe sa za a yi ma hukuncin dukkan biliyoyin mutanen da suka rayu duniya kamar ka kashe su ne gaba daya ya ku bayin Allah kisan kai yana daga cikin abubuwan da ke da hadari wannan ta sama aka samu ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da fatawar cewa idan ka kashe ɗan adam digangan musulmi ka kashe shi ko ka tuba Allah bai yahewa sai ka shiga wuta saboda Allah na cewa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama wanda duk ya kashe mumini digangan to shikenan sakamakon sa wuta wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima Allah ya hushi da shi Allah ya la'ance shi Allah ya tanada masa azaba mai ranadi abdullahi dan abbas ke da wannan fatawa cewa lalle ko ya tuba Allah baya yahi masa jumhurin malamai jumhurin sahabbai sun tafi da cewa idan mutum ya tuba Allah zai yahi masa kuma Allah mai girma ɗaukaka yana yahi dukkan laifin da bai kai shirka ba idan ya ga dama amma abdullahi dan abbas hebru hadhihi al-umma jini ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya samu addu'a daga bakin manzon Allah shi har ya bar duniya fatawarsa duk wanda ya kashe musulmi di gangan lalle ne ba yadda za a iya shiga aljanna sai ya shiga wuta ya ku bayin Allah wannan da yana nuna muna hadarin kisan kai wannan yana nuna muna hadarin tayar da zaune tsaye hadisi ya tabbata daga Abi Bakrata Nufai ibn al-Harith radiyallahu ta'ala anhu daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana huduba a cikin hajjatul wada annabi sallallahu alaihi wa sallama ranar sallar idi yake cewa lalle zamani ya sake zagayowa ya koma kamar ranar da Allah ya halice shi an yi zagayo an zagayo wani lokaci ramadana zai zo da damana wani lokaci ramadana zai zo a lokacin sanyi wani lokaci ramadana zai zo tsakiyar rani wani lokaci ya zo lokuta daban-daban to amma dai a wannan shekarar da annabi wannan hudubar to shekara ta dawo ta zagayo daidai irin yadda Allah ya halice wannan duniyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa dama a shekara muna da wata guda goma sha biyu wa'annan watannin guda goma sha biyu akwai guda hudu wayanda ke da haramci wayanda ke da kimar da aka haramtar da zubar da jini a cikinsu waɗannan watannin guda hudu uku suna jere akwai zulqa'ada akwai zulhajji akwai almuharram to sannan akwai ɗaya wadda ke can tsakiya wadda kuma ba ta tare da wayannan guda hudun shine rajab rajab wanda ake ce rajab na mubarr wanda wannan watan yana tsakanin jumada al'ula da kuma wato wana cikin tsakanin jumada da kuma sha'aban wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana so ya gaya musu irin dai yadda Allah ya halicci wannan duniya da wa'annan kwanakin namu da wayannan watannin namu da ma karkaru. sai annabi yake musu tambaya yake cewa ya ku al'umma ina tambayar ku wani wata muke a cikinsa sabai saboda ladabi kowa sai ruhe bakinsa bai ce kala ba suka ce Allah da manzo ne shi ne ya sani kina ba su ba da amsa ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi shiru sahabin yake cewa sai da muka yi tsammanin annabi zai ambaci wannan watan da wani sunan da ba sunan da muka sani ba sai manzo Allah ce wannan watan shin ba shine watan Zulhajji ba muka ce shi ne sai manzo Allah ce to wani gari ne muke a cikin sa a yau kowa kuma sai ya shiru muka ce Allah da manzonsa ne ada sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru sai da muka yi tsammanin zai ambaci wannan shekara a wannan gari da wani sunan da ba nashi ba sai ce shi wannan ba garin maka ne ba muka ce eh lalle ne shine garin maka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to wani ne muke kuma yau dukan kuma muka ce Allah da manzo ne su ne ke da sani daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru shi ma sai da muka yi tsammanin zai ambaci wannan yini da wani sunan da ba na shi ba sai manzo Allah ce shi wannan yini ba shine ranar suka ba ranar sallah muka ce tabbas shine ranar sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce muna to ku sani lalle jininku lalle dukiyarku lalle mutuncinku haramun ne wa junanku ku rinka cin dukiyar junanku ku rinka zubar da jinin junanku ku rinka cin mutuncin junanku kamar yadda kuka ga yau wannan yini haramun ne a zubar da jini a cikinsa a wannan gari mai albarka a wannan wata mai albarka saboda haka yadda ka san wannan haramun ne tun wannan lokacin to haka har yanzu kuma haramun ne har maran tashin kiyama in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka a ce ma ka zubar da jini a garin Makka wanda fi da gari tsalki a ce ka zubar da jini a watan hajji watan da ke da daraja a ce ka zubar da jini a yi ne ranar suka ranar da ke da haramci a ce wannan zunubin da za ka samu a wannan lokacin to haka kuma ne dukkan shekara haka ne dukkan watanni haka dukkan kuma rayuwar ma gaba ɗaya har ran tashin kiyama idan ka zubar da jini irin wanda wancan lefi aka bashi wancan zunubin kai ma irin zunubin da za a baka kenan ya ku bayan Allah wannan ya nuna mana hadarin zubar da jini ko cin mutuncin al'umma ko kuma wato cin dukiyar al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ke ce wato daga yanzu ina ba ku umarni ya ku bayin Allah ku sani da cewa karshe al'amari fa za ku gamu da ubangijin ku kuma ubangijin ku zai muku hukunci game da aikace-aikacen da kuka aikata ina kira zuwa gare ku kada ku kuskura ku koma bayan na bar duniyan nan ku koma kuna yaƙi wa junanku ku koma kuna sashen, kuna saran wuyan sashi kuna kashe junanku kuna zubar da jinin junanku manzo Allah ce kar ku kuskura ku yi haka nan bayan na bar wannan duniya ku san da cewa za ku gamu da Ubangijin ku kuma zai muku sakamako akan aikin da kuka aikata a duniya kar ku kuskura ku yi haka sannan kuma wannan sakon da nike gaya muku ku ɗauki wannan sakon ku iyar ma wanda duk bai samu zuwa ba domin da dama aka samu wanda bai zo wannan gurin ba kai da ka zo ka je ka gaya masa sai ya rike fiye da yadda kai da ka zo ka rike ya fi ka rikewa saboda ka baka san irin wanda zaka karantar ba yana yiwa ka karantar da malamin da ya wuce ka ilimi yana yiwa ka karantar da wanda ya fi ka iya rikewa to ka karantar domin yana yiwa kuma kai ka karatun ka karantar ba kai aiki ba wanda ka karantar sai ya je ya yi aiki alheri ne gare ka ya bawa Allah annabi yace to ku je ku iyar domin da dama wanda aka gaya mai fi wanda ya gaya masa sani ya ku bayan Allah sai manzo Allah ya daga hannunsa sama ya kalle su yace ko na iyar da saƙo da Allah ya aiko ni suka ce ya manzo Allah ka iyar annabi ya daga hannu zuwa sama yake Allahumma shad ya Allah ka shaida ya sake dawa ya tambaye su yace ko na iyar suka ce ka iyar ya manzo Allah annabi yace Allahumma shahad ya Allah ka shaida yake ko na iyar suka ce ka iyar manzo Allah annabi yake Allahumma shahad ya Allah ka shaida ya nuna ku su da ke kasance yana saman minbari sai ya nuna kuma Allah a sama sai ke ya Allah ka shaida ya ku bayin Allah wannan ya nuna muna haramcin kisan kai ya nuna muna haramcin cin zarafi da cin mutunci ya nuna muna haramcin zubar da jini kamar yadda annabi musallallahu alaihi wa sallama ya gaya muna hadisi yana cikin sahih bukhari yana cikin sahih muslim ya Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah ka tabbatar muna da zaman lafiya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar dukkan yabo da godiya su tabbatar ma Allah mai girma da daukaka wanda ya halice mu ya ba mu dokoki dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah wanda ya haramta muna zubar da jini ya haramta muna cin zarafi ya haramta mana tada zaune tsaye muna godiya ga Allah muna ƙara godiya zuwa gare shi muna roƙonsa ƙara ya ƙara muna falalarsa da ni'imarsa muna godiya akan shiryar da ya shiryar da mu muna roƙonsa ya kashe mu akan bisa wannan shirya. muna salati da sallama ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ya aiko da haske hasken da ya game duniyar nan wanda Allah ya fefeta akan halitta gaba ɗaya da shi da alayensa da sahabbansa da suka fi kowane karni albarka a duniya wayanda suka taimaka masa wajen yada addinin Allah har ya kawo a hannunmu kuma gashi nan yana tafiya har ran tashin kiyama muna roƙon Allah subhanahu wataala ya hada ya yarda da su ya ƙara yarda da su ya hada mu da mu da su a aljanna ya ku bayin Allah ababen da ke faruwa a Najeriya na rashin tsaro yana daga cikin bala'o'in da muke roƙon Allah ya ɗauke muna wa'annan bala'o'in ya ko bayan Allah kusan sati ɗaya yanzu ko kuma fiye da sati ɗaya kafafen yada labarai a ko'ina sun cika a social media sun shiga a kafafen yada labarai wanda suka shafi na cikin gida da kuma na waje ga game da abin da zanga-zanga ake ta yi wanda ke nuna wato wa'inda ke buƙatar a kawo sauyi a cikin tsarin tafiyar Najeriya kuma wannan tun ana cewa wato ana zanga-zanga cikin lumana to ta rikide ta tashi daga lumana ya ku bayan Allah zanga-zanga a musulunci babu zanga-zanga a musulunci musulunci bai da zanga-zanga ba babu hadisin da ya nuna ayi zanga-zanga amma musulunci ya ce a wa shugabanni biyayya matukar suna na akan kalimar shahada amma a lokacin da aka ga sun bar kalimar shahada sun kama hanyar kafirci karara to wannan musulunci ba zanga-zanga yake a yi ba makami yake a ɗauko a yaƙe su sai an gusar da su a kawo musulmi akan karagar mulki wannan shine ne musulunci ya shata amma abin da ya shafe mu yana musulmi ka fito ka ce za ka je ka yi yaƙi wato ka yi zanga-zanga musulunci bai da da wannan ba gaba ɗaya a tsarin mulki na kasashen duniya da ma kasashen namu ma gaba ɗaya zanga-zanga kala biyu ne akwai zanga-zangan da duniya ta yarda da shi akwai zanga-zangan da duniya ba ta yarda da shi ba zanga-zangan lumana wanda babu zubar da jini babu kwace mutane arzikinsu dukiyarsu babu cin zarahin al'umma wannan duniya ta yarda da shi a matsayin duniya amma ba muna magana a musulunci musulunci mun ce duk bai da wannan ba abu na biyu zanga-zanga wanda duniya ita ma kanta ba ta yarda da shi ba shine zanga-zangan da ya ƙunshi ƙone-ƙone da zubar da jini da roshi dukiya da kisa al'umma da kuma cin zarahin al'umma dukkan duniya ba su yi da wannan ba ƙasashen duniya ya ko bayan Allah idan muka kalli tarihin zanga-zanga mukan ga zanga-zanga ta fito ne a ƙasashen wato arna ko kuma ce ta fito a hannun arna ba musulmai ba wannan dukkan zanga-zangan da aka yi ko a tarihin musulunci idan ka kalla ba musulmai ne ba arna ne su suka tsara zanga-zanga kuma suka ce sun yadda da guda ba su yadda da guda ba to kuma wannan da suke ce suka ce sun yadda da ita to da ita suke amfani da ita domin su cimma waccan ma da ba su yadda da ita ba za su ce za su fito domin su yi zanga-zanga ta lumana idan suka fito wannan zanga-zanga ta lumana akwai miyagu a ciki akwai masu kyakkyawa ra'ayi a ciki akwai masu miyagun ra'ayi a ciki to duk za a haɗu ne tunda an kira kowa da kowa ne to idan aka zo daga nan daga wannan zanga-zanga ta lumana to sai ta rikide kuma a kama zubar da jini a kama kuma zubar da wato abin da ya shafe mutuncin al'umma a kama kuma zubar da wato bata dukiya da satar dukiya sai a kama yi kuma dukkan duniya haka suka fito da shi wannan ya faro asali ne tun daga yahudawa har suka fara shiga kasashen larabawa daga na sai suka dasa ma wasu da ke da'awar musulmai su ne yan shi'a sai yan shi'a suka ɗauki zanga-zanga su da yake dama addinin su ba ga manzo Allah suke samowa ba ba kuma a Qur'ani suke samowa ba suna samowa ne ga Yahudawa shi yasa kaga sun rike zanga-zanga zanga wato gajam gajam saboda ya fito ne daga yahudawa shi ya yasa eh, eh, kiristo abin nan ɗan eh, shi'a ba su da addinin da ya kai musu zanga-zanga to da kaga sun samo shi ne daga yahudawa to tun wannan lokacin da suka fito da wannan zanga-zangar har yanzu ko iran da kaga yanzu su ne ke mulkin da zanga-zangar ne suka yi zanga-zanga suka kwace mulki da karfi da yaji wannan shine aƙidar yahudawa kuma shi a ƙidar eh, yan shi'a shi shine ƙidar dukkan yan bid'a amma ahli sunna babu zanga zanga a ƙur'ani babu zanga zanga a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma da wannan zanga zangar ake amfani domin kawar da dukkan wata gwamnatin da ake gani ta musulmi da zanga zanga ne aka yi amfani turawa suka yi amfani da ita aka je aka kawar da gwamnati a Masar aka kawar da gwamnati a yaman aka kawar da gwamnati a ƙasashen larabawa kai da zanga-zanga ne aka tarwatsa ƙasashen larabawa yanzu babu ƙasa guda cikin ƙasashen larabawa mai ƙarfi duka a ragargaza su kwata-kwata babu ƙasa guda mai ƙarfi wadda ake cewa gata mai ƙarfi. dibi iraki da haka suka tarwatsa ta dibi yaman yanzu dibi siriya yadda suka maishe ta dibi sudan yadda suka maishe ta dibi masar yadda suka maishe ta dibi duk sashen larabawa yadda suka maishe ta duka suna amfani da wasu da ke da rigar musulmai a cikin su sai su ce su tada zanga-zanga in suka tada zanga-zanga dama already suna da zanga-zanga guda biyu wannan ta halatta wannan bata halatta ba sai su ce su fito da wannan da ta halatta in suka fito da sunan da wanda ta halatta za su fito ba amma daga nan sai su rikide sai su kama zubar da jini al'umma su kama ɓata dukiya al'umma su kama cin zarafin al'umma idan gwamnati ta taso take ce ba ta yadda ba don ba gwamnati mai hankali da ke gani ana wa'ina abubuwa ana zubar da jini ana kashe al'umma ana zub ana ɓata dukiyar al'umma gwamnatin ta sa ido ta shiru duk gwamnatin da ke da hankali ba ta yadda idan ta fito ta ce za ta hanawa kuma daga nan kafafen yada labarai na duniya su ko sai su rinka daukowa suna yadawa suna cewa gashi nan gwamnati ta amfani da karhi akan fararen hula wayanda ba su dauke da makamai an je ana karkashe su an je ana halbe su an zo ana yi musu kaza da kaza to daga nan su ko sai su samu hanyar da za su shigo sai su hada karhi da wayannan mutane domin a tumbukar da wannan gwamnatin dukkan duniya abin da suke kenan wannan mun san da wannan filan ba wai ba mu san shi ne ba mun san da wannan filan saboda haka muke kira ga al'umma kada wanda ya shiga cikin zanga-zanga musulunci bai da zanga-zanga ba sannan kuma muke kira ga gwamnatin tarayya ababen da ke faruwa na wannan ba mu yadda a kyale mutane suna wannan zanga-zanga ba domin daga jiya zuwa yau adadin al'umman mu ta arewacin najeriya wa'inda an musulman da aka kashe daga wa'innan yankin kudancin najeriya wa'inda aka kashe allah ɗaya sa su ba batun wai dukiya ba rayukan da aka kashe daga jiya zuwa yau Allah ɗaya ya san adadin su amma idan ka binciki duk kasashen laraba wa kasashen waje abubuwan yada labarai na kasashen waje da suke ce faɗi sojoji suna nan suna buɗe wuta ga farahula dukkan bayanin da gwamnati ta yi lokacin da suka zo suna zanga-zanga suna cewa indin wato game da sas suna bukata a kai ƙarshe wannan 'yan sandan na sas wannan kaga sun fito da ta hanyar lumana farko suka fito ko kowa sai ya rinka eh gaskiya ne eh, ya kamata gaskiya ɗan sa suna cin amanar mutane ya kamata yaka da suka zo nan daga nan sai suka rikida asibiti sun kunna ma asibiti wuta sun kunna ma police station wuta sun kunna ma abin gidan yari kai dukkan ma'aikatan ne gwamnati da kayan gwamnati sun kasa musu kayan bahaushe sun kone bahaushe sun kashe bafulatani sun kashe dukkan wani musulmi sun biyo suna kashewa wannan zanga zangar da suka fito da ita farko idan ka kula a wannan manufar tasu sai ka ga eh, daidai ne in ka kalla duniya yadda Najeriya take da kudancin Najeriya da arewacin Najeriya don Allah ina kungiyar SARS ta yan sanda ta shi aibi ta shi wa mutane barna kudancin Najeriya ko arewacin Najeriya wallahi duk mutumin da ke hulɗa da yan sanda da ke hulɗa da mutanen ƙauyuka da ke hulɗa da al'umma ya san ɓarnar da sa tawa arewacin najeriya idan aka kasa kashi goma ba yi kashi biyu ba a kudancin najeriya duka arewacin najeriya ne aka yi shi duka arewacin Najeriya ne kansa barnar da suka yi kun san mun ta faɗi a wannan gurin da yake mu aiki eh, faɗi wannan dole mu faɗa domin Allah ne yake a faɗa idan ka gale fi a faɗa wannan muna faɗa ba ma taka birki game da wannan duk wanda ya banna muna faɗa mun faɗa abin da ɗan ta'addancin da sojoji cewa al'umma arewacin Najeriya mun faɗi ta'addancin da ɗan sa cewa al'umma mun faɗi ta'addancin da sarakunan gargajiya da sarakunan fulani cewa al'umma ma ƙauye dukan mun faɗa mun faɗi dukkan ta'addancin da alƙalai cewa al'umma dukan mun faɗa da kuma rashin cin amana da zaluncin da ake yi muna a wannan ƙasar amma wannan duka bai da mu ɗauki makamai mu ce za mu yaƙe su ba amma za mu faɗa in ta kai ga kunne hukuma su ne ɗan su ne ke da riƙe da ragumar mulki sun gyara walillahi hamdu idan ba su gyara ba to za ku jiya a jikinsu domin wagga matsala yanzu ta wuce talaka ta kai gare su sun fara gani mu ba ma zanga zanga amma muna faɗi to amma kuma ga wasu masu zanga zanga zanga sun fito musu kuma ba wai suna buƙatar mu talakawan bane eh suna amfani da talakawa suna kashe mu talakawa confirm amma ba nan ta manufar ba manufar ku da ke da mulkin ku aje mulkin ku da ke da mulki a kwace mulki a hannunku kuma a kama ku a hukunta ku wannan shine manufar saboda idan za ku yi muna adalci ku yi muna adalci idan ba za ku yi mana adalci ba ku ta ta rage gare ku amma dai confirm mun yadda da kuna zaluntar mu kuma confirm mun yadda ana mana zalunci amma kuma mun faɗa muku muna buƙatar ku gyara ni kuma ba za mu yi zanga-zanga akan ko kuma ba mu yadda a kyale wasu suna zanga-zanga domin zanga-zangar ba ta shahe ku ku kadai ne ba har mu ta shafa domin dukiyarmu ne ake halakawa jininmu mu ne ake zubarwa sannan mutuncin mu ne ake ta ci saboda ka ba mu yadda da wannan zanga-zanga ba lalle a ɗauki mataki akan ta irin tsarin mulki na Najeriya in ka kula gaba ɗaya akwai buƙatar gyara akwai zalunci dukkan sanatocin da ke cikin Najeriya kwata-kwata mota guda roka tana iya ɗauke su amma a tsarin mulkin Najeriya irin kuɗaɗen da ake malala musu budget ɗinsu na shekara ya yi budget ɗin da ake ba ɗan sandan Najeriya gaba ɗaya roka guda na ɗauke duk sanatocin da a Najeriya amma kuɗin da ake ɓatawa a wannan gurin nasu wallahi ya ninka budget ɗin da ake ba ƴan sanda don Allah da ƴan sanda da su waye muhimmanci da ƴan sanda da su waye fi amfani ga al'umma su ke kare muna mutuncin mu su an ke iyaka kuɗi ake ba su sai su sha shayi daga sun sha shayi kuma sai su yi dokar da ba aiki da ita ai su yi dokar cewa ɗan sanda bai halatta su ki zarafin farar hula ba ko ba yi wannan dokar ba babu dokar ne amma dokar ta yi amfani ta hana a ci zarafin al'umma ta hana a ci zalunci al'umma ai ba ta hana ba saboda ka lallai ne wannan tsarin da ake yi da sanatoci da ƴan majalisar tarayya da gwamnoni irin ababen da gwamna ke kashewa wanda ko tambayarsa ba a yi an riga an turo mai kashewa yake ko tambayarsa ba a yi wa'annan kuɗin da ake yake kashewa wallahi dukkan farfesa da an Najeriya bai kashe abinda gwamna guda ke kashewa dukkan abin da ake ba su farfesoshin Najeriya albashin su bai kai shi ba abin da gwamna guda ke kashewa a cikin shekara hudun da aka zaɓe shi wannan shine babban zaluncin da ake yi shi yasa ƙasar ba za ta zauna lafiya ba saboda duk wanda ke rike da mulki to shine ke zalunci yadda ya ga dama kuma shi ke dokar da za ta yi masa daɗi ba wai yadda take wa talaka ba to shi yasa kuke gani idan mu musulunci ya hana muna zanga-zanga su arna da su da yan shi'a da yake su ba musulunci suke biya ba to su suna fitowa su yi zanga-zanga in suka yi zanga-zangan kuma har yanzu ƙarin damuwa ce gare mu ƙarin damuwa ce gare ku saboda ka muna kira ga gwamnati kai tsaye a dakatar da wannan kuma a dakatar da zalunci a dakatar da wannan a dakatar da zalunci a kowane bangare bangaren yan sanda bangaren alkalai bangaren sarakuna na gargajiya bangaren dukkan wani mai iko da yan siyasar a yi kokari a tabbatar da an wa ƙasa adalci wannan zai samu zauna lafiya domin rashin adalcin ne da ake wa ƙyan ƙasa shi yasa kaga kinnafin yayi yawa shi yasa kaga ƴan fisa sun yi yawa shi yasa masu ɗauke da makamai suka yi yawa shi yasa talauci yayi yawa shi yasa wannan dukkan bala'in da Najeriya ta faɗa cike rashin wannan adalcin da bamu samu ba daga shugabannin mu shi ya kai ga haka muna kira zuwa gare ku lalle ne ku tabbatar da kun yi adalcin. hadisi ya tabbata daga Anas dan Malik manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ka taimaka ma dan uwanka lokacin da yana azalumi ko wanda aka zalunta sabai suka yi tambaya shi azalumi wato wanda aka zalunta mun sai yadda zamu taimaka masa mu kwato masa haƙƙinsa shi azalumi wanda taimako zamu yi masa annabi yake ka hana masa zalunci saboda gwamnati ku hana azzalumai zalunci wannan shine kun taimake su kuma kun taimake can kasar ku ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Khawla bintu Amir al-Ansariya matar Hamza radiyallahu ta'ala anhu take cewa ta ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa akwai wasu mutane waɗanda ke kutsawa cikin dukiyar al'umma suna bataka da dukiyar al'umma yadda suka ga dama annabi yake wa'annan wuta ce kawai a tasu ba su da wani sakamako a gaban Allah in ba wuta ba ya ko bayan Allah matsayinka na musulmi Allah ya baka mukami a ga musulunci a wannan mukamin naka da Allah ya baka matsayinka na musulmi Allah ya baka hanyar kasuwanci a ga alamar kai musulmi ne a wannan kasuwancin yanzu irin dukiyar dangoten da aka kone tsakanin giya zuwa yau a abin kudancin Najeriya wannan dukiyar kadai kila za ta karye wani talaucin da wata jiha ke fama da shi a cikin Najeriya nan tsakanin jiya da jiwa dukiyarsa da aka kokko ne saboda yana ɗan arewacin Najeriya saboda yana musulmi wannan abin da aka yi masa kenan a Lagos da Ibadan da Ondo duka da an ga nashi ne ko shi ko AA rano ko dukkan wasu manya-manyan masu kuɗin mu da ke wannan ƙasa wanda ke da dukiya a can to ana ta ana bi ana konewa idan aka gane ku kuma sai a je a kashe ku wannan kuma duka mu ne ke da mulki amma dai muna kira ga gwamnati lalle ne a dakatar da wannan take-take tun ba ta kai inda za ta ɓaci gaba ɗaya ba a dakatar da wannan zanga-zangar a dakatar da zubar da wannan jinin kuma a dawo a yi kuskurima ga tsarin mulkin najeriya a dawo a ɗauki mataki ga dukka azalimi ko ina ya fito a kowane ɓangare ya fito a tabbatar da a hukunta shi domin mu zauna lafiya inna allaha ya amuru bil adali wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن